Matasa maza da mata kimanin tara da suka taka rawar gani a ayyukan ci gaban al'umma faɗakarwa a kan zaman lafiya kishin ƙasa ko shahara a sha'anin jagoranci ne. Ofishin jakadancin Amurka ya gabatar da su a matsayin mambobin ayarin waɗanda za su wakilci matasan Nijar a wannan haɗuwa ta yali da ke matsayin taron ƙarawa juna sani tsakanin matasan Afirka da na ƙasar Amurka. Mawaƙiyar salon kiɗan raf Safiya Aminami na daga cikin waɗanda suka karɓi tikitinsu na Yali 2017. kamar wanga eh, sa'a ce da in ka same ta vraiment ya kamata a ce eh, ka je ka yi shi da zuciya guda paske tahiya ne zan muyi muyi koyo aikin da namu da muke nan ga yi za a ƙara ba mu hanyoyin da za su sa mu yi su da kyau kuma mu hi samu Eh, eh, abin da muke so mu da aikin nan namu eh, in na je deja abin ga cikin new york ne new york ne zane cikin wani gari da ake ce ma staten island university kin da zane sunanta wagner college kuma a can kin abin da zan koya ana ce mishi civic leadership kamar shine abin da yake sa eh, mutum ya koyi kishin kasa game da aikin shi jakadiyar amurka a nishar ambasada yunis redek ta yi wa waɗannan matasa nasiha tana kuma mai cewa Ina mai gargaɗin ku da ku yi amfani da wannan dama domin kulla mu'amala ku samu sabbin abokai kada ku manta cewa dukkan ba da za ku haɗu da shi a yayin wannan bulaguro zai so ya ƙulla hulɗa da ku kuma zai ji daɗin sanin ƙasarku sosai haɗuwa ce ta musanyar al'adu tsakanin amurka da sauran ƙasashen duniya malaman man usman da ke ɗaya daga cikin waɗanda suka taɓa ziyartar ƙasar amurka a albarkacin shirin yali a shekarar 2015 ya ja hankulan mambobin tawagar ta bana tsarin jami'a na amurka gaskiya ba wasa bane ka tashi ƙarfe shida mushe karfe takwas yana cikin aji dole a mai da hankali lakcara wani za su bada mushina gagalman mushina a mai da a koyo kuma wani tsari guda wanda ke da daɗi in aka baka email address din jami'ar za ka shiga ka binciki dukkan kundi wanda ka sani na duniya labirar san ta zama buɗe ga kowa daga an ba kodin nan ina ji in ka shiga za ka samu kalwa kwarai za ka yi download din man iri iri a ranar 14 ga watan yuni da muke ciki ne wakilan matasan na niger a taron Yali za su daga zuwa kasar Amurka inda za su shafe makonni shida suna daukar darasi a jami'o'i da manyan makarantu baya ga ziyarce-ziyarcen da za su gudanar a muhimman wuraren tarihi sai kuma ganawar kulla mu'amala da za su samu da takwarorinsu na sauran kasashen da suka yi sa'ar cin moriyar wannan shiri wanda ainihinsa tsohon shugaban ƙasa barack obama ya bullo da shi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger